هو الذي خلق السماوات والارض في سته ايام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الارض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم اينما كنتم والله بما تعملون بصير shine wanda ya halarci sammai da ƙasai a cikin kwanaki shida sun fara da ranar lahadi suka ƙare da ranar juma'a kuma shi mai ikon halittar su ne a ƙasar da ƙiftawar ido sannan ya ɗaukaka akan al'arshi ɗaukakar da ta dace da shi ya san duk abin da yake shiga cikin ƙasa na ruwan sama da ilin kwaya da makamantansu kuma ya san abin da yake fitowa daga cikin ƙasar na daga tsirrai da ma'adanai da makamantansu kuma ya san abin da yake saukowa daga sama na daga ruwan sama da wahayi da makamantansu kuma ya san me yake hawa saman na daga mala'iku da ayyukan bayi da rayukansu yana tare da ku ya ku mutane a duk inda kowa kasance da iliminsa babu wanda yake buya a gare shi daga cikinku, Allah mai gani ne da abin da kuke aikatawa, babu wani abu da yake buya a gare shi daga cikin ayyukanku, kuma zai saka maku a kansu.